Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 28 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji matakan da al'umma ke ɗauka na kare kai daga hare-haren 'yan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya. za kuma mu deka yankin Niger Delta inda har yanzu dai kan sha'anin tsaro. Kamar kowace ranar Litinin yau ma sani malumfashi na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda al'amuran tsaro da aikata ta'addanci ke ƙara ƙaruwa a Najeriya. Amma kafin nan ga baba kubu ɗauke da labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba yakub Makeri. Akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya Lahadi a babban birnin Bangladesh. Amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba, wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku, a cewar ma'aikatar 'yan sanda da ta kwana-kwana. Fashewar ta auku ne da yammacin jiya a wani gini a Mugbazar da ke cikin birnin Dhaka. kana ma'aikatan ceto sun isa wurin in ji faisal lur rahman jami'in kwana-kwana a cikin ginin akalla gine-gine bakwai suka lalace sakamakon girmar fashewar in ji rahman kwamishinan 'yan sandan birnin daka shafikul islam ya faɗa wa manema labarai cewa akalla mutane bakwai sun mutu kana tuni aka kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti yau litinin shugaban gwamnati a kasar jamus angela merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban rasha vladimir putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi kwanaki bayan da sauran shugabannin turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi merkel tare da shugaban faransa emmanuel macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da putin a wurin taron kungiyar tarayyar turai a birnin brussels shugabannin turai musamman kasashe da ke iyaka da rasha sun yi watsi da wannan shawara suna faɗin cewa yin wannan taro da putin tamkar bashi tukuici ne akan miyagun ayyuka da rasha ke yi kamar kai harin kutsen yanar gizo ko kuma jibge sojoji akan iyakar ƙasar da ukraine a maimakon haka shugabannin na kasashen turai sun amince da shata ka'idoji da kuma sharuɗoji a taron koli nan gaba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara a Vatican inda ya gana da Papa Roman Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da 'yancin dan adam da kuma safarar dan adam da sauransu. Ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan Oktoba tsakanin roma da shugaban amurka joe biden dan katolika na biyu da yake jagorantar amurka a yau litinin kuma blinken da ministan harkokin wajen italy lungi di sun yi haɗin gwiwa wurin jagorantar taron kungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da isis inda wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen amurka suka ce ministocin za su tattauna akan yadda za a ci gaba da matsan lamba akan kungiyar 'yan bindigan a iraki da siriya yayin da a gefe guda za a yi kokarin murkushe kungiyoyi masu alaka da ita a ko ko'ina a fadin duniya ministan harkokin cikin gida a pakistan ya faɗa a jiya lahar cewa iyalan 'yan kungiyar 'yan taliban ta afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar islamabad kana wasu mambobin kungiyar 'yan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar. Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Geo News ya yada. wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin afghanistan ke mata a kan cewa taliban tana amfani da kasar pakistan tana shirya ayyukan ta'addanci a afghanistan pakistan ta dade tana zargin budaddiyar iyakarta mai kusan kilomita 2,600 da afghanistan wurin shirya ayyukan 'yan bindiga da wasu haramtattun ayyuka tsakanin kasashen biyu bugu da ƙari jama'an pakistan sun ce akwai kimanin 'yan gudun hijiran afghanistan miliyan uku da suke zaune a ƙasar wanda sau tari yake zama mabuyar 'yan taliban a ƙarshe afirka ta kudu tana ganin yawan kamuwa da covid-19 jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa dubu goma sha biyar a jiya lahadi kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar shugaban ƙasa sirri Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar an kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane hamsin ba za a haramta sayar da barasa kana za a ƙara lokacin hana fitan dare gundumar gwatin tana da kashi 66 cikin 100 na sabbin kamuwar a cewar jama'ai hukumomi sun bayyana fargabarsu cewa sauran gundumomin ka iya ganin karuwar sabuwar cutar cibiyar nazari akan cutar coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau litinin cewa adadin kamuwa da cutar a duniya ta haura miliyan 181 amurka dai ita ce kan gaba da miliyan 33,600 kana indiya na biye da ita da sama da miliyan 30 sa'annan kasar brazil mai sama da miliyan 18 Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Labarun duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni da batun harkokin tsaro a Najeriya da ya sa aka kakkafa ƙungiyoyin tsaro na sa kai a sassa daban-daban na kasar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazari kan lamarin ga rahoton da ya haɗa mana. A yanzu haka dai tasiri da kuma mahimmancin ƙungiyoyin sa kai ko kuma 'yan banga a wajen taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da ɓata gari na ci gaba da ƙara fitowa fili a Najeriya. Tuni dai dama akasarin irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da ake yi ma lakabi da suna 'yan ƙato da gora a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka addabi yankin. To a yanzu kasancewar matsalar rashin tsaron ta gangaru zuwa arewa masu tsakiyar Najeriya. Yasa da dama daga cikin matasan yankin yanke shawarar fadawa irin waɗannan ƙungiyoyi domin taimakawa wajen kare kai da kuma sauran al'ummar ƙasa. Alhaji Bello Abubakar shine shugaban ƙungiyar Fulani ta Biyatti Allah a jihar Kwara da ke tsakiyar Najeriya. ya ce tun da suka fara ganin ayyukan ɓata gari a jihar kwaran suka fara ɗaukar matakin wa 'yan bangar karfi Kasa yanzu yanzu Najeriya nan kowa ya koma ta kai. Yanzu mu ma fara muna fuskantar matsaloli guda-guda kuma cikin su muke yanzu ana kashe muna mutanen mu shugabanni a cikin har gida a je a iske mutu a kashe shi. To kaga mu ma yanzu muna nan muna ta kokari muna nuna mu gwamnatin mu ta taimake mu don Allah ta tsaya ta taimaka muna mu ba shawaran da muke bata ta taimaka muna mu ƙara su 'yan ƙungiyarmu mu bigilanti karfi duk wani wanda zai shigo a nan kwara musan shi waye ne miye ne aikin shi mu tantance juna. Na wato kuna da kungiyar 'yan banga kenan masu patrol ko kuma masu sintiri kenan. Insha Allah shi mai martaba sarki lori ya ba mu su kuma ya hada mu da sarkin daji eh, na 'yan ƙasa sun Yorubawa ya hada mu da su. Kuma shi gwamna ya samu da hannu. Da cewa mu tsaya mu ma mu kawo jama'an mu su shiga wannan aiki don a taimaka ma juna don wasu ɓata gari kada su shigo cikin mu a dinga cewa filani filani na jihar kwara suna tar da hankali a jihar kwara duk da yake dai masu aikin sa kan sun shiga ne domin ba da gudunmuwarsu wajen tabbatar da tsaron ƙasarsu ba tare da sa ran samun wata lada ba daga gwamnati. To amma wasu daga cikinsu da muka zanta da su sun bayyana buƙatar samun makamai da za su iya tunkarar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jama'a. ga gaskiya musawa ba tsari ina mai tabbata maka idan har gwamnati za ta taimaka ta bamu babban makamai wanda za mu fuskanci mutanen nan insha Allah za mu ba da mahimmanci fiye da duk wasu jami'an tsaro da ke domin mu mun ba da rayuwarmu ne tsakani da Allah domin mu kare hakkinmu da iyalanmu da iyayenmu gaba daya abin da ke waruwa muke da kalubale kan shi shine idan suka zo da makamai wanda yake namu suka cuce mu domin makaman su suna zuwa da mai kyau kuma namu eh, da amma kun taba cin karo da su kuka fahimci haka mun ci karo da su domin mun fafata da su makaman mu da yake ba mu da makamai na kware nasu yahi namu dole ne muka saurara muna cikin fada da su mu makaman mu ya tsaya nasu kuma sun zo da makamai wanda ya fi namu dole muka kauce muka ba su wuri to yanzu mine ne eh, bukatar ku ko kuma kiran ku ga ita gwamnati akan wannan al'amari mu kiran mu ga gwamnati ta taimaka ta ba babban makamai kamar AK47 wanda za mu tunkari su gaba da gaba ba gudu ba ja da baya insha Allah za mu ba da za mu yi za mu yi tukuru yadda ya kamata saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkari mutanen nan amma gwamnati ta ba mu kayan kwarai bindigan da ke gare mu gaskiya ba mu iya tunkari mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya su da shi shi. To a gaida Nasiru, har yanzu muna Najeriya inda muka leƙa Niger Delta. Nan ma kan sha'anin tsaro ga wakilinmu Lamido Abubakar da cikakken rahoto. Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar yankin Niger Delta da aka daɗe ba ji ta ba mai suna Niger Delta Avengers ta shelar cewar za ta ci gaba da shirinta na kai hare-hare kan matatun ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu 'yan siyasar yankin da ke haɗa baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin a cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da ƙungiyar ta Avengers ta fitar ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi Idris da dukkanin bukatun 'yan yankin na Niger Delta kungiyar ta Abanjas ta ce a sane take da halin da Najeriya take ciki sa'annan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai mu hari sai mun kai tare da lalata shi kungiyar ta Abanjas dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta musamman a shekarar 2016 dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Abanjas na je ta bakin wasu tubabbin 'yan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba. Wannan wani kumanda ne da ke da suna General Tex maye. yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar 'yan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba bisa la'akari da yadda 'yan bindiga na Avengers a baya suka kassara harkokin harkokin tsaro musamman na haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta shi ma wani tsohon ɗan bindiga ya ce. In ka tuna baya 2016 wani bindiga na Avenger sun kawo irin wannan maganar new execution din in ka duba on the 4th of May 2016 suka yi attacking Chevron a nan Niger Delta suka kara takin wannan na Shell shi ma haka so yana ga gaskiya wannan maganan ba wai magana boge ce ba kawai tunda mutane ne da suka taɓa yi da ina ga za su iya yanzu wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai da nufin yi wa yankunan da ake hako ɗanyen mai babbar kwaskwarima to sai dai kuma fadar shugaban kasar tarayyar najeriya ta yi gargadi kan kungiyar ta abanjas a shirinta na kai hare-hare a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na niger delta malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa abin ya ba da mamaki matuka domin eh, kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban muhammadu buhari ya yi taro da dattijai na kabilar Ijau kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi aka wannan bayanai kuma suna daɗa jaddada waɗannan bukatu kuma har suna wani barazana na kawo fituna. To lalle da walakin gora aniya. kamar wani mataki gwamnatin najeriya za ta dauka musamman na tsaro bisa la'akari da ita kungiyar abanjar a baya in ta irin wannan ikirarin yakan yi tasiri to mu fatan mu dai shine kada ma dai a fara kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli bai kamata a ce an kai abu har ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. An gaida Lamido. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Sani Malumfashi. A Najeriya, ƙasa mai yawan mutane kimanin miliyan ɗari biyu. har yanzu tana fama da ayyukan ta'addanci cin hanci da rashaha almandahana da kamuwa-muya waɗanda suka addabe ta ya sanya yanzu al'ummar ƙasar suka raja'a ga neman mafita tambaya nan ita ce shan ba ƙira mi ya ci gawayi kana kuma ina 'yan bindiga suke samun makamai da albarusai kuma suwane ne ke koya masu yadda ake sarrafa bindigogi na zamani da yi masa gyara da kwaskwalima idan bukata ta taso wannan da kwai sake ɓoye duk waɗannan tambayoyi suna zukatan jama'a ko da gidadawa ne hakan ya sanya yanzu hukumomin tsaro na kan iyakar najeriya suka haɗa kai don yin aiki tare da shugabannin al'ummomi da ma wasu fitattu a cikin al'umma don kawo ƙarshen wannan al'amari da ake ta kikikaka a kai bisa ga wannan yunkuri shugaban hukumar shige da ficin najeriya wato controller general muhammad baban dede ya kaddamar da wani sabon shiri na yin aiki tare da sarakuna hakimai da gatai har ma da masu anguwanni da ma wasu fitattu a cikin al'umma don neman mafita ga wannan al'amari. Farko dai da isassar jihar Katsina ya kai ziyara ga gwamnan jihar Aminu Bello Masari da mai martaba sarkin Katsina da kuma mai martaba sarkin Daura. Ya musu bayani cikakke kuma a dukkanin sarakunan sun tara mai hakiman kasarsu inda suka ji bayanai kai tsaye daga bakin baban daidai. Daga bisani ne ya kaddamar da wannan shiri a jibiya kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar ga kuma jawabin da yawa jama'a idan dai kana takama da ƙasar ka sai dai kana da wata ƙasa kar ka ta daji kar ka tafi ba takarda yayi eh, mun yadda yan uwa ne amma yan uwan juna kowa da ƙasarsa ko ba gaskiya ba ya kamata da haka na zo goda na sanarwa kowa kuma Allah ya da ma'aikata za su ci gaba da kokari ina roƙon mutanen jibiya musamman sarakai dan na je gun sarkin katsina ya tara hakimai har hakimin jibiya ma ya je me ya gaya musu ku yi aiki da masu aikin sarki in ce masu aikin sarki duk mu ne gamna da dan sanda mai kaki da dan sandan shiga da cuci da dan sandan karbar haraji custom da dan sandan koye jss har soja ma har shi ma a yi aiki da shi me yasa duk muna muku aiki da aiki kuma ba mu kaɗai za mu yi aiki ba har da mai anguwa har da hakimi akwai lokacin da muka ji labari wai wani ya bata ya je gidan hakimi ya zo hakimi ya kakkare shi saboda me ya zai ka ka kare barawo mai sarki yana neman mutum ka kako shi kana haki ba bai halatta ba jama'a mun zo jibiyar mu sanar muku cewa na yi magana da mai marfata sarki na ziyarci mai girma gabna gwamna ya bada haɗin kai sarki ya bada haɗin kai hakimi ya bada haɗin kai to mu talakawa me yasa ba za mu yadda ba in doka ba a bi ta ba an yi laifi saboda haka muna kira ga jama'a dan Allah dan annabi iyakan nan a zo a bi ta iyaka a wuce kar abu daji a wuce da takarda na ɗaya kenan na biyu baƙi sukan shigo ƙasanmu su miƙe kafa su yi aure har mataran shiga siyasa wallahi idan ba mu yi kuskure da kanmu wata ran ba ko ne ma zai tsaya takara ya kamata mu kishin kanmu doka ba ta yadda wajen ka zo ka zauna kai aure ka zama dan Najeriya ba dan mun kama mutane mun kai gaban kuliya in ka zauna a kasar nan ka yi aure kai ba za ka zama dan Najeriya ba har sai shugaban kasa ya baka takarda ta citizenship amma ƴaƴan da ka haifa da matar ɗan Najeriya ko ƴaƴan da ka haifa da uban ɗan Najeriya suna da ikon zama ɗan Najeriya ba kai kawai ka zo ka zauna ka yi shekara goma shi kenan sai ka je ka nemi Najeriyan passport ai ba za ta yi ba kuma ba yadda da wannan ba saboda haka muna neman taimakon masu anguwa in an ga bako ya zo ya zauna na a immigration yanzu akwai doka da ta ce duk bakon da ya zo zauna in dai kwana talatin ba a sanarwa immigration su rubuta sunansa zan ba su rijista muna da kayan rijista ta kwamfuta amma yanzu ba mu da isasshen kuɗi mu kai kowace garin hukuma muna da shi a cikin garin katsina amma yanzu za mu buɗe rijista kowane ɗan lokal gwamnati immigration officer ba a ba da kuɗi a yi rijista rijista kyauta ce kuma kar ku cewa shigowa ne har da fita fa akwai mutanen da masu anguwa ko za su taimaka su bari ta bayan daji kusa ko suna yau duk mutanen ne masu neman su wani dss yana neman sa sss yana neman sa yayi wata barna sai ka zo ka ce adala zan wuce ta bayan gida sai ka taimaka ya dau babur a wuce da shi da bayan daji wani kuwa soja na neman sa dan bindiga daɗi ne dan boko haram ne wani kuwa dan sanda yana neman sa ya ci kuɗin wani wani kassam suna neman sa ya shigo kwaya da yawa wani kurzin ma shigo neman sa ya zo daga kurzin kawai ka taimaka ya wuce kai ma ka zama mele dan Allah kada a yadda ba ko ya mutu daji ya saboda duk wanda ya fita daji ba da gaskiya musamman manya-manyan 'yan boko wani efcc ma suke neman sa a kasar saboda haka aka yi kasar mu kada a yadda mutane su fice bayan daji ko su shigo kada a don mutane su zauna baki ba a yi mana rahoton mun yi rijista ba kuma rijistar nan kyauta ce. Daga bisani Siki Baban Dede ya ba su tabbacin cewa yanzu za a rika ba da takardar ɗan ƙasa a ƙananan hukumomi. Kana kuma ya gargaɗi ma'aikata da amsar na goro ko kuma yin rin gizo akan kuɗin da ya kamata a amsa na rajista. duk da dai akwai dan uwanka a can tsallake ko kana da yar uwa a tsallake ko kana da mata a tsallake ko kina da miji a tsallake ko kana da kaka a tsallake bai halatta ka shiga ɗaya ƙasar ba ta Nijar sai kana da takarda kuma wannan takarda mun ba da izini yanzu a ringa ba da ita iyaka a nan a kwantola kana yi ƙarin kuɗi akwai kuɗin document a gaya talakawa su sani kowa ya samu takarda mutanen Najeriya ne kuma masa takarda ba sai mai ke damu ba amma za ka tara yawanci mutanen ƙasa suna takardar su kuma abin da yake damun mata tafiya sun ce akwai ma'aikatan da suka takarda ma sai ce kai turanci ka zo takarda to na musu bayani kar a karɓi kuɗin mutum yana da littafin zai wuce kar a karɓi kuɗin sa ba shi da kuma abin da muka gaya mu kuɗin da ake karɓa in ma ana karɓa ba a kai mana dan wasu ce a ah, wallahi kuɗin manya ne ƙarya ne saboda haka in ba karɓa duk wanda ya zai zai gane kuransa ya kuma baiwa jama'a damar su yi tambaya na abin da ke zuciyarsu na farko dai wanda ya fara magana shine kantoman karamar hukumar mulki ta jibbiya alhaji muhammad lawal usain musawa a matsayin wani shugaban karfin kuma jibiya iyaka da asar Nijar. Zan iya cewa kowa shigo aiki kasai sanda za a shigo wasu wasu ba sani ba. Wannan aiki na immigration ne kuma ga alama manpower ta immigration ta yi kaɗan. So akwai bukatar a ɗauki ma'aikata daga wajen yan uwana saraki da magadi ina da da cewa muna fuskantar wata matsala ta indigenization indigen din nan wani abu ne wanda yake mu at our level in aka kawo maka indijin da sa hannun sarki ba ka da option dan ka bar shi to ina roƙo idan za a tabbatar da mu cewa dan jibi ne shi ya kamata a yi bincike na ƙwaƙwaf shi ma wakilin hakimin jibiya sarkin arewan katsina alhaji rabe rabiu ya yi magana a madadin ya girma sarkin arewa to ala laƙiƙa wannan taro namu ne na al'ummar karamar hukumar jibiya kuma a shirye masarautar karamar hukumar jibiya take dan ganin kasar mu najeriya ta zauna lafiya dan ganin an samu wannan ci gaban wannan shiri kuma game da wannan rijista mai girma dai a ƙara wayan mu mutane da kai saboda aka wayan mu mutane da kai shine za a gane muhimmancinta ta har a gane mashin ana yi a nan wuri sannan za a zuwa masu ugani kusan su ne matsalolin mu kamar yadda mai girma kai magana cewa baki na zuwa su zauna su haihu a wuri wallahi fallahi gaskiya ne kusan matsalar mu dillalai ne dillali ne za a zo ya saida ma bako gida kai hakimi babu baka sani baka san zuwa ke ciki ba tare da masu ungwami ake haɗa kai a kaɗa wani ba wallahi muna da ungwami tsakanin magama da jibiya waɗanda yanzu wallahi sai dai addu'a kawai

nan take wakilin controller na kwastam a jihar katsina muhammad dokaje ya mai da martani maganar da dino da aya da take yi wannan goda an buɗe kawai domin mutane su dinga wuce amma ba a buɗe domin kaya su wuce ba kuna kusa da mai gata iya ku je ku biya dukin ayyuka da dabino ku kama hanya ko shigo da tirela goma an fita da tirela ishirin ka kayan kuɗi allah ke da gaskiya a ƙarshe controller janar muhammad baba daidai ya ba su bayanai masu gamsarwa. kamar yadda hakimin jibe ya faɗa kamar yadda ciyaman ya faɗa cewa ya kamata a wayar da kan mutane wannan harkar wasan kwaikwayo zan riƙe ta za a yi amfani da ita za su yi drama za mu sa a talabijin sosai saboda haka ya yi kyau yana da kyau mutane su san cewa rijista ya zama dole ya kamata mutane su san cewa bai kamata a shiga ko a mutu ta hanya ba ta hanyar doka ba yana da kyau mutane su sani mutane su ɗauka kamar wasa ne wannan ba wasa ba ne akwai hukunci a ka kuma a nan katsina akwai mutane da suke kurkuku akan haka. sani shabi malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya. daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. wasanni a takaice. kasar croatia ta yi wa a gasar kwallon kafar kasashen nahiyar turai ta bana bayan da a yau ta sha kashi a hannun spain da cibiyar da uku a wasan matakin 'yan sha shida na gasar a yau litinin to sai dai fa an kai ruwa rana sosai kafin spain din ta dau girma domin kuwa sai da ma wasan ta kai su a karin lokaci bayan da ta karkare a lokaci na al'ada da kunnen doki da ci uku da uku wannan ne wasa mafi kayatar da jama'a kuma mafi yawan zura kwallaye har takwas a duk lokacin gasar ta bana da wannan sakamako na wasan spain ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar inda za ta fafata da kasar switzerland a halin da ake ciki kuma kasar portugal da yanzu haka ke rike da kambin gasar ta kasashen nahiyar turai ta yi wa a gasar ta bana bayan da belgium ta doke ta da ci daya da nema a daren jiya lahadi togan hazard ne ya zura wa belgium din kwallo tilo da ta bata nasara to amma kuma portugal din ta yi duk iya kokarin ganin ta rama amma hakan bai samu ba tamkar dai a gasar da ta gabata portugal din ta yi fitar kutsu ne daga matakin rukuni na gasar a matsayin mafi kwazon na uku a rukuni to sai dai kuma ta kasa bada mamakin da ta bayar da irinsa a gasar da ta gabata inda ta kai ga lashe gasar najeriya za ta fafata gasar tsere ta gudun ya da kanin wani a gasar wasannin olympics na bana a birnin tokyo na kasar japan karon farko a tarihi da ta sami shiga gasar ta tsere tawagar tseren ta najeriya ta sami tikitin shiga gasar ne bayan da ta kafa sabon tarihi na kammala gudun a cikin mintuna uku da dakiku goma sha hudu a dandalin wasanni na kwalejin fasaha da kere-kere ta yaba da ke birnin eko wato dakika hudu ƙasa da tarihin da aka taɓa kafawa a faɗin nahiyar afirka na kammala gurin a cikin mintuna uku da dakiku goma sha takwas najeriya za ta kasance a cikin kungiyoyi goma sha shida da za su fafata a gasar tseren a yayin da kasar ta maye gurbin kasar jamhuriyar cek a matsayin ta goma sha biyar a jadawalin mafifitan kasashe sha shida da suka sami tikitin shiga gasar a halin da ake ciki kuma jumlar 'yan najeriya hamsin da ɗaya ne za su fafata a gasanni daban-daban na babbar gasar ta wasannin olympics ta bana da aka tsara soba gudanar da ita a wata mai zuwa a birnin tokyo shugaban kwamitin wasannin motsa jiki na najeriya habu gumel ya ce yanzu haka kwamitin na nan yana aiki tare da ma'aikatar wasanni ta ƙasa domin tabbatar da cewa tawagar ƙasar ta taka rawar gani fiye da can baya inda ya ce kuma adadin masu fafata gasar daga najeriya kaɗai ya nuna cewa an sami ci gaba ta wannan fannin a bangaren wasan tennis kuma mutum na farko a duniya novak djokovic ya soma fafutukar kare kambinsa na gasar tennis ta wimbledon bayan da ya doke matashi dan kasar birtaniya jack draper a zagayen farko na gasar ta bana da aka soma a yau litinin Djokovic ya fara ne da shan kashi a turmin farko na fafatawar tasu to amma daga baya ya dawo bakin karfinsa ya yi wa matashin turmi uku a jere to sai dai kuma mutum na uku a duniya stefanos tsitsipas wanda ya fafata wasan karshe da Djokovic a gasar French Open da aka gudanar a farkon watan nan mamakin gaske ne ya sha bayan da dan kasar Amurka Francis Tiafo ya doke shi ya kuma fitar da shi a ranar farko ta soma gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria. kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya lahadi a babban birnin Bangladesh. Amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba, wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku, a cewar ma'aikatar 'yan sanda da ta kwana-kwana. fashewar ta uku ne da yammacin jiya a wani gini a mugbazar da ke cikin birnin daka. kana ma'aikatan ceto sun isa wurin in ji faisal lur rahman jami'in kwana-kwana a cikin ginin akalla gine-gine bakwai suka lalace sakamakon girmar fashewar in ji rahman yau litinin shugaban gwamnati a kasar jamus angela merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban rasha vladimir putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi kwanaki bayan da sauran shugabannin turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi merkel tare da shugaban faransa emmanuel macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da putin a wurin taron kungiyar tarayyar turai a birnin brussels a ƙarshe afirka ta kudu tana ganin yawan kamuwa da covid-19 jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa dubu goma sha biyar a jiya lahadi kana wasu ɗari da da ishirin biyu sun mutu ta hanyar cutar shugaban ƙasa sirri ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar an kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane hamsin ba masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni hanifa kabir isa nake muku fatar alheri